barka masu saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan rabiul awal shekara ta dubu da da ashirin bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiya da ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na casa'in da 93 haka ne darasin da ya gabata idan ba manta ba babin karshe da muka karanta shine babu istihbabi taqdim al-yamin fi kulli ma huwa min babi yau za mu tashi kitabu adabi ta'am kitabu adabi ta'am littafin da ke magana dangane da ladabin abinci idan an ce at-ta'am ya shafi abin da ake ci ya shafi abin da ake sha a larabta dukkaninsu sunansu at-ta'am wani lokacin yan an ga dama a ce at-ta'am dangane da abin da cinsa ake ash-sharab dangane da abin da ake sha amma inda mutum zai ce at-ta'am yana nufin abincin yana nufin abin sha larabcinsa yayi babu tasmiyati fi awwalihi wal hamdi fi akhirih babun da yake magana a kan yin basmala a farkon cin abincin da kuma fadar alhamdulillahi a ƙarshen sa wa an umar bin abi salama radiyallahu anhu ma qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سم الله wa kul mimma yalika muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo shi daga Umar ibn Abi Salama Allah shi kare da a gare su shi da mahajinsa Abu Salama qala yace qala li sallallahu alaihi wa sallam man da Allah tsira da mucin Allah sabbata gare shi da iyalan gidansa ce da ni sammillaha ka ce bismillahi lokacin da zaka ci ko lokacin da za ka sha wa kul biyaminika ka ci da hannunka da dama wa kul mimma yalika ka ci daga abin da ke bi maka abin nufi abin da ke gabanka idan kuna cin abinci a akwashi ɗaya a kwano ɗaya a tire ɗaya kai da mutane da yawa to ya ci karo da ladabin abinci ya zanto ka kai hannunka gaban wannan ka kai hannunka gaban wannan a'a ka rinka cin daidai gabanka shine ladabin abinci kowa ya ci daidai gabansa a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa al'amura guda uku cikin ladabin cin abinci abu na farko bismillah abu na biyu ci da hannun dama abu na uku mutum ya ci gabansa to abu na farko da na biyu kowanne wajibi ne inda mutum zai zo cin abinci bai yi bismillah ba to ya aikata zunubi yana da ya yi sako yana da zunubi a kansa haka inda mutum zai zo cin abinci sai ya kici da hannun dama ba tare da wani uzuri ba karɓaɓɓe a shari'a to shi ma ya saba ma ubangiji akwai zunubi a kansa amma shi ta gabanka malamai suka ce habbi dai ba wajibi ba an fahimta ko waɗansu malaman suka ce shi ma yana nan a wajabci sai fa in akwai wata bukata da ka gani a gaban wani irin wanda babu a gabanka to babu laifi idan hannunka ya kai gabansa ina jin wannan kuma kowa ya gane mai to abinci da nama yanka yanka gaban wani yana tare da yawa kai kuma naka gaban babu kuma kai ma dai kana sha'awar naman to babu laifi ko ka ce da Allah dan turo min nan ko kuma ka sa hannu ka ci babu laifi amma haka kawai irin abin da ke gabanka shine a gaban wane ka yi ta yawo da hannunka gaban wannan da gaban wannan to wannan ya ci karo da ladabin cin abinci ana son kowa ya ci daidai gabansa wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث أنك قد أمنا عائشة الله شكار الداء قريتا تكي من الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إذا أكل أحدكم إذا أنكو ينفن شن أبنتي فليذكر اسم الله تعالى تو يا أنبتي سنان الله تعالى وتو زي بسم الله waɗansu malamai suka ce idan ya ƙara da arrahmanir rahim babu laifi amma duk lokacin da aka ce mutum ya ce bismillahi sawa'un wajen cin abinci ko wajen alwala to abin da ake nufi mutum zai ce bismillahi kenan ko da bai karasa sunan arrahmanir rahim ba basmalarsa ta yi an gane ku amma idan mutum ya ƙara ko bai yi laifi ba lokacin da mutum zai ci abinci ya ce bismillahi فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله idan ya manta ambatan Allah a farkon abincin yana cikin ci sai ya tuna to lokacin da ya tuna sai ya ce bismillahi awwalahu wa akhirah bismillah ta game farkonsa da ƙarshensa kaga hujjar cewa ashe bismillahi ake cewa kaga a daidai ya ce bismillahi bai ce ba bismillahir rahmanir rahim awwalahu ko akhirahu ashe ana takaitawa ne akan me bismillah wato kenan duk wanda ya manta lokacin da zai fara cin abincin bai ce bismillah ba bai yi bismillah ba to in yana cikin ci ya tuna yana tunawa sai ce bismillah awwalahu wa akhirahu ma'ana sunan Allah ya ga mai farkonsa da karshen sa gaba wannan hadisi abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi wa qala shi tirmidhi shi hadisun hasanun sahih wa an jabir radiyallahu anhu qala sami'tu رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر اسم الله فلم يذكر فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم wani hadisi an karɓo shi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza dakhala ar-rajulu baytahu idan mutum ya shiga gidansa fa zakara Allah ta'ala inda dukhulihi wajen shiga gidan sai ya ambaci sunan Allah wa inda ta'amihi kuma ya ambaci sunan Allah wajen cin abincinsa qala ash-shaytanu li ashabihi sai shaytanin da ke tare da kai ya ce wa danginsa cikin shaytanu yan rakiyarsa la mabita lakum wala asha a wannan gidan dai kan ba ku da gurbin kwana sannan ba ku da abincin dare ku tashi mu sai shi da su tattara nasu za su ta su bar maka gidanka saboda bismillah da kai wajen shiga da bismillah da kai wajen wajen cin abinci fa in nasiya an yadhkuru isma Allah ta'ala fa in nasiya sawai idza dakala lam yadhkuri Allah ta'ala inda dukulihi amma idan mutum ya shiga gidansa sai bai ambaci Allah ba lokacin shiga din qala shaytan sai shaytan ya ce da abokanansa adraktumul mubit to wurin kwana kan kun samu gurbin kwana tunda da zo shiga bai bismillah ba wa idza lam yadhkur Allah ta'ala inda ta'amihi idan kuma bai ambaci Allah ba lokacin cin abincinsa kala sai shedan ya kalli danginsa ya ce da su adraktumul mabita wal asha kun samu gurbin kwana sannan kuma kun sami abincin dare da ku za a ci sannan a wurin kuma za ku kwana wato shedan ya yi tarayya da kai cikin abincinka ya yi tarayya da kai cikin shimfiɗarka ka duba ba wato bin sunna da daɗi yake yanzu idan mutum ya fahimci wannan bai sani ba ba ruwa ya shiga gida ba bismillah ya ci abinci ba bismillah ya sha ruwa ba bismillah kaga bismillah abu mai sauki kawai bismillah shikenan to amma bismillah shiga gida ta sha bamban da bismillah cin abinci tunda manzo Allah ya nuna mana cikin hadisi mutum zai ce Allahumma inni as'aluka khairal mawlad wa khairal makhraj بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا abin da mutum zai faɗa kenan sai ce da mutanen gidansa assalamu alaikum su kuma su ce wa alaikum assalam sai ya shiga ina faɗa mu fahimta Allahumma inni as'aluka khairal mawlad ya ubangiji ina roƙonka alkhairin shiga wa as'aluka khairal makharaj ina roƙonka alkhairin fita in zan shigo in shigo da alkhairi lokacin da ta tashi fita ma in fita da alkhairi ma'ana alkhairi yayi tarayya da ni wajen shiga ta da kuma wajen fita ta bismillah walajna da sunan Allah za mu shiga gidanmu wa bismillah kharajna dama da sunansa ko muka fita wa ala Allah rabbina tawakkalna ga Allah ubangijin mu muka dogara sai mutum ya shiga gida in kaga dama ka fara yin assalamu alaikum wa rahmatullah idan an ansa maka sai ka karanta wannan in ka ga dama ka fara karanta wannan sannan ka yi assalamu alaikum ka shiga gidanka ina fata an fahimta to kaga bismillah shiga kenan bismillah sai abinci kuma ga cikin wurin bismillah shi kenan mutum ka kaje idan mutum ya yi bismillah dan wajen shiga sai dan zai kalli abokanansa ya ce to ba mu da wurin kwana a gidan nan sai dai kuma ko za a ci abincin dare mu ko ba za a ci ba mu sani ba idan kuma ka sake yin bismillah wajen cin abinci sai to kuma abincin ma yau ba rabon ma ci wato shi dai shaidan baya da albarka shi da abin da ke sunan Allah ba rabon shi a ciki sai tashi wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa an huzaifata radiyallahu anhu qala kunna idza hadarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'aman huzaifa ibn al-yamani yake cewa mun kasance idan mun halarci wani abinci tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar an gayyaci annabi ya ce mu raka shi an kira mu walima mu da shi muka halarci cin abinci tare da shi lam nada aydiyana hatta yabda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa yada yadahu ba ma fara sa hannunmu a cikin abincin har sai annabi ya fara sa hannunsa sannan mu ko mu bi shi daga baya wato saboda girmamawa saboda ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai suka ce haka ladabin ya kamata ya kasance kai da dukkan wanda kake ganin girmansa imma shi shugabanka ne shugaba na gari ko kuma shugabanka ne a addinance malaminka ne ko kuma yana sama da kai ta fuskar shekaru wanka ne ko mahaifinka ne ko kanin mahaifinka ne ko wan mahaifinka ne wani babba dai da kake ganin girmansa to idan kun zo cin abinci ka bari ya fara sa hannu kafin kai ka fara sa ina fata mu fahimta wa idza hadarna ma'ahu marratan wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman mu wata rana mun halarci wani cin abinci tare da annabi faja'at jariyatun ka annaha tudfa sai ga wata karamar yarinya ta taho kai ka ce san yaro irin wanda ya fara tafiya din nan sai ga yana tafiya kan yana yin gaba kamar ana turo shi kamar hankado ta ake fa zahabat li tada'a yadaha fi ta'am sai ta zo tana son ta tsoma hannunta cikin abincin da muke ci fa da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi yadiha sai manzo Allah ya rike hannunta thumma jaa arabiyun bayan wannan an kare kuma sai ga wani mazaunin karkara shi ma ya shigo ya zo a makare shi ma da ya ga cin abinci ake yi sai ya taho ka annama yudufa kai ka ce hankado shi ake yana sauri dan ya zo ya sa hannunsa a cikin abinci fa akhadha bi yadihi sai manzo Allah ya rike hannunsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah tsara da wancan Allah tabbata gare shi yace inna shaytana yastahillu ta'am shaytan yakan ci abinci Allah yuzkara smullahi ta'ala alaihi in ba a ambaci Allah akan abincin ba wa innama ja'a bi hadhihi al-jariya shaytan ya tun hankado wannan yarinya karama ya sa ta tsoma hannu a cikin abincin liyasta biha dan shi ma ya samu ya ci abincin saboda ita don da ita yarinya ce bata san ana yin basmala ba kuma bata iya ba bakin ta bata fara magana ba idan ta fara ba bismillah to ya samu sa shi sai ya samu ya ci da haka ya turo ta ta sa hannunta fa jaa bi hadha al-arabi kuma yazo ya tunkudo mana wannan mazaunin karkara li yastahilla bihi shi ma dai idan ya sa hannu sai shi din ya samu cin abincin a sanadiyarsa fa akhadtu bi yadihi dan haka sai narke hannun a can yace fa akhadtu bi yadiha sai narke hannunta anan kuma yace fa akhadtu bi yadihi sai narke hannunsa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inna yadahu fi yadi ma'a yadayhi hannuna hannun wannan mutumin wato hannun wannan mutumin wannan balarban kawai fi yadi yana cikin hannuna ma'a yadayhi ma hada da hannayensu su biyu da han wato da hannun da hannun yarinyar tare wato aidashin da hannun shi ya din an gane ku ثم ذكر اسم الله تعالى wa akala sannan manzo Allah ya yi bismillah ya fara ci sannan sai ya saki hannunsu wato a nan gurin me za mu fahimta za mu fahimci cewa idan abinci mutane da yawa za su ci idan na farko ya yi basmala to ya hana shaidan ci ba wai sai in su duka sun yi basmala ba ko da mutum ɗaya ya yi basmala wanda zai fara sa hannu ka'ida wanda zai fara sa hannu ya yi mai ya yi bismillah to ko sauran ba su yi ba shi dai bismillah sa ta hana shaidan ya zo ya ci da haka shaidan ba zai zo ba to sai dai bismillah shi wannan mutum na farko ta ɗauke wa sauran abokanan cin abincinsa ba ta ɗauke musu ba kowa sai ya yi tashi daban sai dai waɗansu malamai suka ce a'a mu duba mu gani idan ya yi sirri, to bai ɗauke musu ba kowa sai ya yi tashi amma idan ya yi a bayyane yana nufin a madadin kanshi da sauran to ya ɗauke musu amma dai ce mafi inganci shine kowa sai ya yi bismillah da kansa da ita bismillah tana da fa'idoji ba wai rashe dan kadai ba akwai abu na biyu shine tabbatuwar albarka a cikin abin da aka yi bismillah lokacin da za a ci to ka kuwa um, kana son idan ka ci abin ya zanto mai albarka a cikin kai yana daga cikin albarkar abinci ya zanto babu cuta babu shakewa babu magaki lokacin da ka ba dai haifar maka da wata matsala ba sannan kuma gashi lokacin da ka ci ka daɗe baka bukaci wani abincin ba duk wannan albarkar abinci ce sannan kuma ka ci dan kaɗan kuma ka kako shi ba sai da ka ci da yawa ba duk wannan albarkar abinci to wannan kuma kowa sai yayi bismillah ta shi kadai kafin albarka ta same shi amma bismillah na farko ta hana sai dan ya sa hannu a ciki na fata ba a shi ne abin da na faɗa ka sha zahirin hadisi ya ce sun mazaka rasmallahi ta'ala wa akala sannan ya ambaci sunan Allah kuma ya ci wato kenan ba su ga suka fara ci ba sun zo wurin cin shi kuma da ya gasu sun zo sun zagaye kamar za a fara ci kar ya rasa sai ya zo yana son ya sa hannunsa sannan kuma wannan ya nuna mana ashe dan yana da hannu inda manzo Allah ya kame hannun waɗancan wannan yarinya da hannun waye tare da hannun shaidan din a haɗe wato shedan ya dona hannunsa ko ya goya hannunsa a bayan hannun waɗannan za su ci abinci da yaran da da yarinyar da ita wannan abin amma manzo Allah ya haɗe su yace lokacin da ya danke na rantse da Allah ina jin hannun shi cikin hannayensu ina fata muku to kaga wannan ba abin mawaki bane kar wani ce to ai ba maganin shedanin Allah ya faɗa cikin alqur'ani innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi shedan da shi da yan tawagarsa suna kallon ku ta inda ku ba ku kallon su ba ku ganin su wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi umayyata ibn makhshiy as-sahabi radiyallahu an qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa wa sallam jalisan wa rajulun ya'kul fa lam yusammi Allah hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqma fa lamma rafa'aha ila fihi qala bismillah awwalahu wa akhirahu فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل يأكل معه فلما ذكر اسم الله عليه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه رواه أبو داود والنسائي an karbo hadisi daga umayya ibn makhshi wanda yake sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kana rasulullahi sallallahu wa alihi wa sallam manzo Allah ya kasance a zaune wa rajulun ya'kul wani mutum na cin abinci falam yusammi Allah bai ambaci bismillahi ba hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqma har ba abin da ya rage abincinsa saura loma daya falamma rafa'aha yayin da ya daga wannan loma daya ila fihi zuwa ga bakinsa qala sai yace bismillah awwalahu wa akhirahu fa dhahika an sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya dariya sun makala sannan ya ce ma la shaytanu ya akulu ma'a shaytan bai gushe bai yana cin abinci tare da shi tun daga farko har ya zuwa nan falamma zakara rasmallahi yayin da ya ambaci sunan Allah istaqa amma fi batnihi sai shaytan ya amma da abin da ke cikin sa rawahu abu dawud da nasa'i abu dawud da nasa'i suka rawaito hadisin sai da shi wannan hadisin a cikin sa akwai al-musanna ibn abdurrahman al-khuzai wanda yake majhul ne hadisi ne da'if an gane ku ai hadisan baya sun tabbatar mana da basmala ko da ba da wannan ba kuma hadisan baya sun tabbatar mana idan mutum ya manta bai yi bismillah ba a farko zai iya yin bismillah a tsakiyar abincin amma lokacin da zai yi bismillah a farko ga bismillah kawai ce amma idan ya tuna yana tsakiyar cin abinci to sai ce me bismillah awwalahu wa akhirahu وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga ummu na Aisha Allah shi kare da gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabi manzo ya kasance yana cin abinci cikin mutane shida cikin sahabbansa fa jaa a'rabiyun sai wani mazaunin karkara ya zo fa akalahu bi luqmataini manzo Allah suna cikin cin abinci shida mutane guda shida da wannan mazaunin karkara ya zo ya shigo ya zauna sai ya loma biyu cinye sauran abincin <laughs> wane mutum فقال رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce ama innahu law samma lakafaku yace ku saurara ku abin da yasa abincin bai albarka ba ya lomace shi cikin loma biyu dan bai bismillah ba da yi bismillah da duk sai kun kuci kaga kenan bismillah tana sami albarka abincin da yi bismillah da duk kuci amma da bai bismillah ba kaga ya kada shi shi a loma biyu kuma shi kenan an tashi wannan hadisi ne sai rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih وعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم daga abu Allah shi kare ta gare shi ce lalle manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza rafa'a ma'idatahu ya kasance idan ya dauko kwanon abincinsa akan ce ma'ida ana nufin tebur ɗin da ake dora abinci kai. sannan akan ce ma'ida ana nufin mazubin da abincin yake ciki kwano ne plate ne afashi ne food black ne mazubin da abincin ke ciki sannan akan ce ma'ida wani lokacin ana nufin shi abincin karan kansa wato kalmar ma'ida ana amfani da ita cikin manoni guda uku ko dai teburin abinci ko kuma kwanan da aka zuba abinci ko kuma shi kansa abincin manzon Allah sallallahu ya kasance idza rafa'a ma'idatahu idan ya daga abincinsa kala yakan ce alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا رواه البخاري يكن كرنت ونا الدعاء يتي الحمد لله hamdan كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا kun gane ko ma'anar wannan addu'a alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah hamdan kasiran yabo mai yawa tayyiban daddada da kalmomi masu daɗi masu tsarki masu kyakkyawar ma'ana mubarakan fi abin yi wa albarka shi yaban ghaira makfiyin wala muwadda'in shi ubangijin ghayra makfiyin ba wanda ake wadatar masa ba wala muwadda'in ba wanda ake bankwana da shi ba wala mustaghnan anhu ba kuma wanda ake wadatuwa ga barinsa ba rabbana ya ubangiji idan an ce ghayra makfiyin al makfiyu shine wanda aka isar masa alkafi mai isar wato shi Allah shine alkafi ba shine almakfi ba dan Allah ce alaysa Allahu kafin abdahu wa yukhawifunaka bil ladzina min duni kuma yace fa sayakfikahum Allah kuma yace wa kafa Allahu almu'minina alqital Allah ta'ala huwa alladhi yakfi ibadahu almu'minin Allah shine yake isarwa bayan sa mummune da haka ubangiji ya gaira makfiyin ba wanda shi ake isar masa bane shine mai isarwa kun gane ma'anar yanzu sannan wala muwadda'in ba wanda ake bankwana da shi bane waye zai bankwana da ubangiji Allah ce ma wadda aka rabbuka wa ma kana ubangijin ka bai bankwana da kai ba sannan ko bai kika ba wala mustaghna anhu ba wanda ake wadatuwa bane ga barin sa a ce a iya rayuwa ko ba shi ba zai yiwu ba rabbana ya ubangijin mu abinda rabbana take nufi kenan dan ana kaddara ya unnida ya rabbana wato wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan ya kasance yana faɗa duk lokacin da ya ɗauko kwana abincinsa zai ajiye a gabansa sai ya karanta waccan ina fata an fahimta rawahu bukhari وعن معاذ بن وعن معاذ بن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله alaihi wa عليه واله وسلم ان كربو daga Mu'az ibn Anas Allah shi kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace man akala ta'aman faqala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma min dhanbi manzo Allah ce man akala ta'aman dukkan wanda ya ci abinci fa qala sai ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani yabo ya tabbata ga ubangijin da ya ciyar da ni wa ya arzuta ni wannan abincin min ba dan dabara ta ba ba dan karfi na ba wanda duk lokacin da ya ci abinci ya faɗa haka gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya shuɗe da sa to kaga wannan zikirin kammala abinci kenan can zikirin farawa yanzu kuma zikirin me zikirin kammala ba kenan mutum zai hamdala a farko yayi basmala idan ya zo karshe kuma ya gama cin abinci yayi me yayi hamdala to haka ake bukata barin karasa wato gudura lahu ma takaddama min zambihi za a gafarta masa abin da shi da nan zanubansa mala shi rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi wa qala hadisun hasanun ya kuma ce hadisi ne wanda yake hasan yanzu ana gudun cikin ladubban abinci daga inda muka karanta zuwa nan gurin mun samu nawa ku lissafa mu ji na farko shi ne basmala a lokacin da mutum zai fara cin abincin ya yi basmala sannan na biyu shine mai ya ci da hannun dama sannan na uku shine mai ya ci gabansa in shi da wani ne an fahimta ko ya ci ta gabansa sannan kuma na hudu shine mai in suna cin abinci ta in za su ci abinci ne da mutane da yawa to ya bar babba ya fara sa hannu kafin shi ya sa kar mutum ya azurba fi saboda zalama ya fara sa hannu ya bari wani babba daga ciki ya fara sa sannan kuma na hudu shine mai a yana gaba shine mai na biyar kenan idan ya manta bai basmala ba a farko to ya bismillah din a tsakiyar abincin ya ce mai bismillahi awwalahu wa akhirahu sannan kuma idan ya kare cin abincin gaba ɗaya sai ya ce mai alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa to sannan kuma in lokacin da ya dauko abincin bayan ya ajiye ma kafin ya fara ci ga zai faɗa dauko abincin bayan ya ajiye shi zai ce me alhamdulillah hamdan Kasiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana mai yake so kace kai ke ta jan hankali kana magana da wani malaka alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi shine daidai in kaga babu wannan to littafin ku ne to ai ba sai kun yi ta faɗa mun ba na ce littafin ku ne a wannan ce babu wannan ce babu to ya zangi ya rubuta muku abin da dai na karanta muku ne daidai to yanzu waɗannan adab kaga wani abu ne wanda yake da yawan mu muna sakace da su kila dai wani kan yi kokarin yin basmala da kuma alhamdulillah ya karshe shi ma ba kowa da kowa ba to ballantana kuma sauran al'amuran baya ga wannan cikin ladabin cin abinci akwai buƙatar wanke hannu kafin mutum ya fara cin abinci shi ma sunna ne mustahabbi ne cikin mustahabbai mutum ya wanke hannunsa kafin ya fara cin abinci magana ce da sokali zai zo nan ba zai ce da sokali ko ba zai ce da sokali babun la ya'ibu at-ta'ama wastihbabi madhihi babun da yake magana akan cewa mutum ba zai kushe abinci ba sannan da mustahabbancin yaban shi kansa abincin wato ba a san mutum ya kushe abinci idan an kawo masa ko a gidansa ko a wani gida sannan ko mustahabbi ne mutum ya yaba abincin an fahimta ko وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه متفق عليه daga Abu hurera Allah shi kare da gare shi yace maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kushe abinci ba tun da yake in a kanaku in yi sha'awar abincin zai ci wa in kare ta raka in kuma ya gami farke shi ba zai kyale ba zai kushe ba sai dai a ce ya ce a ba zai ce ba kai ba dadi a gishiri ya yawa yaji ya yawa da ba ta bai da kaga wannan abu ne mai sauƙi muke ta faɗa shi da baka da wuya ba a yi sati wani bai faɗi wannan ba ko ya yi gishiri ko ya yi yaji ko ya yi kaza sai da idan mutum kawai ya ja burge shi ce bai burge shi bai shi ko a gidansa da ya ce ko wani banda wannan kare kushi ina fata mu fahimta eh me ba mace tsakanin abincin sayarwa da wanda aka yi a gidanka da wannan ka tuka ko aka tuka maka duk dai ba abinci bane ba abinda bai ce ma a ba ta'aman qattu bai taba kushe abinci ba tun da yake kaga kowane iri na kyauta a gidansa aka girka ba wanda ake girkawa ba kowane iri ne bai taba kushewa ba duk abinda abinda yake na abinci annabi bai taba kushewa ba nan suka ce lafazin ta'am ya shafi hatta abinda ake sha ko da lemo ko da shayi ko da zoko ko da menene ko lamurje ko kurun zaki ko waye bai taba kushewa ba in ya je ya shi an bai burge shi ba kawai aje ba zai kushe ba sallallahu alaihi wasallam wani ba a kan abinci ba sai mutum ya kori watarsa a kan abinci وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أهله الأدمى فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل ni'mal udumul khallu rawahu muslim wannan hadisi an karbo shi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi mutan gidansa al-uduma shin ko akwai miya wato yana ya samu abinci amma ba miya sai ya tambaye su akwai miya fa qalu su suka ce ma inda ba miya illa khallun sai dai khallun ni ba san khallun da Hausa amma dai shine ake kira vinegar a yau shine alkhal vinegar vinegar kuma ya turanci ne v i n e g a r vinegar to kaga wannan kuma turanci ne ai to kuma me to to to me da Hausa ni gaskiya ban san shi da Hausa ba ya ko wanda ya san shi da Hausa shi kun sai faɗa mun eh ruwan me a ah, ruwan kallo ai dilla <laughs> ruwan kallo da eh ina jin dai da hausa ba su da shi ne ba su da suna da hausa su tura da suke da shi sun ambaci sunan shi laraba da suke da shi sun masa suna a hausa ko ba shi in dai mutum ba tsira zai ba sai dai ce wani abu ne ruwa amma a cikin sai na dan me dandanan sa yawa yanzu mu gane me dandanan shi tsami tsami sannan me amfani shi kuma ko ma da menene sa'idi ya sunan shi da Hausa duk wannan labari da nake ba mu da shi ba mu da shi sai mu san sunan shi da Hausa Hausa ba su da shi shikenan amma na san da duk kun fahimce shi duk wanda yake masa girke-girke a gida abu da suke amfani da shi wajen tsaftace abinci da gyara abinci musamman abu kaza da abu kaza da ake ko ba haka da aka aka ce suka ce da manzon Allah ba miya amma kuma akwai alkhal sai manzon Allah aka kawo masa yasa wannan alkhal din a cikin abinci to kaga shi ma kala kala ne an gane ko akwai wanda ake sa a ci abinci da shi ga ba mai ba komai manzo Allah ya sani wanda ruwa ne kamar na lemon tsami haka ko ruwa ne mai tsama tsama a sa a cikin abinci a rinka ci manzo Allah ya ce ku kawo aka kawo fa da ya'kul ya ci gaba yana ci wa ya yaqulu na cewa ni'mal udumul khallu ai ma dalla da miya in ta zanto ita ce khallu ma dalla da miya ta khallu ma'ana yana so ya ba su kwarin gwiwa kar su ji ya kushi kasan duk wanda ya kawo ma abinci kai ba me yake ji daɗi da haka idan masu ka cewa abinci ka ce kai gaskiya abincin yayi daɗi duk wahalar da ta sha da hayaki na kicin sai ta manta da shi saboda kalmar ka ta cewa abincin yayi daɗi miyar ta yi daɗi ko da wasa ma ka yi santi irin da wasa ɗin nan to daɗi suke ji to ka sa mutu wannan farin cikin a cikin zuciya ta kai maka na lada a wajen Allah to amma yawancin mu za mu kushe idan bai daɗi ba in yayi daɗi ko mai shi <laughs> ka zo ba dare ba ne ba to mata kuma suna son a ba su kwarin gwiwa ko sun yi girki ko sun yi ado ko sun yi shara ko sun yi tsafta ko sun yi kwalliya duk tana bukatar kwarin gwiwa sai ta ci gaba da yi kullum kullum amma wata ta yi ado ta canza tafiyar a ka ta yi menene ko ka ce komai ba ta yi kunshi ta yi kitso ta yi lalle ta je salon ta gyara kanta ta zawo duk baka ce komai ba ta sa jagira ta yi hoda duk baka ce komai ba yana da kona rai ba shi ke sa waɗansu ce za su je unguwa saboda ka'idar mace tana son ta yi idan ta yi ado a ce ta yi kyau to ka biya ta ba ta yi hasara amma ta yi kunshin ta yi kitson ta menene ne baka ce kuma wasu ta ce za ta je dubiya so take ta fita wani mata kallo biyu kawai ko da ba fasika ce ba ita ne ta ta burge wani ɗabi'ar ya mace ce haka tsoron Allah da kawa ne kadai zai kanan da ya hana ta wannan to nawa ne kuma da suke da guzurin tsoron Allah ko na kawa? wanda take da shi kuma zaka taimaka sauran ka tattare ta ko ina shikenan sai a huta mahallin shahid dai a nan gurin manzo Allah sallallahu bai kushe abinci ba sannan manzo Allah kuma yana mai yana yaban abinci sallallahu alaihi wa alihi wasallam rawahu muslim babu ma yaquluhu man hadara at-ta'ama wa huwa sa'imun idza lam babin da yake magana kan abin da mutum zai faɗa idan ya halarci wurin da ake cin abinci wa huwa sa'imun alhali yana azumi idza lam yuftir idan bai riga ya karya azumin nasa ba wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah da mun tabbata gare shi yace idza du'iya ahadukum falyujib idan an gayyaci ɗayan ku lalle ya amsa fa in kana sa'iman falyusalli idan yana yin azumi to yayi addu'a ta gari idan ya je wajen ga wanda ya gayyace shi wa in kana muftiran in ya kasance kuwa baya azumi falyat'am lalle ya ci abincin da aka gayyace shi da shi rawahu muslim qala ulama malamai suka ce ma'ana fal yusalli ma'anan fal yusalli fal yad'u yayi addu'a wa ma'ana fal yat'am ma'anar cewa fal yat'am ay fal ya'kul yaci abin da aka gayyace shi manzo idza du'iya ahadukum fal yujib idan an gayyaci ɗayan ku lalle ya amsa wasu irin gayyata malamai suka ce gayyata ta walima duk wanda ya aure sai ya gayyace ka walima to wajibi ne ka amsa ina ba da amma gayyata wadda ba ta walima ba mutum da ya shirya abinci a gidansa ya ce bismillah ka zo gidana ka ci abinci suka ce ba wajibi ba ne in ka ga dama ka je in ka ga dama ka ki zuwa waɗansu malaman suka ce a tun da ce iza du'iya in an gayyace ka ba tare da fayyacewa ba ku me yasa ku fayyace ku ce ta walima daban wadda ba ta walima ba daban duk wanda ya gayyace ka matukar ba wani uzuri kake da shi karba ba dole ka ce tun ya gayyace ka walima ka ce idan ya shirya abinci a gidanka ko bai gayyace ka kuma dole ka ce kwalin shi suka ce abin da yasa an sawar ta zama wajibi lokacin da zai ce wani na gayyace ka gida na yau cin abinci to abin nufin kinan ya riga ya yi cefane da kai sama da gidansa idan ku biyu ne ma'ana ya ƙara tefa na mutum biyu in uku ne in biyar ne in goma ne ma'ana an ƙara abincin mutum goma to idan aka ce an sawar ku ba wajibi bane sai aka rashin sa'a duk goman ba ku je ba dan kuna itikadin ba wajibi bane ba yanzu kun sa ya ya yi hasarar abincin mutum goma a gidansa to shi sa an sa'ar ta zama me ta zama wajibi lalle mutum to waɗansu malaman kuma suke cewa shi zo shi ne wajibi amma cin abincin ba wajibi bane ba a nan gurin me aka yi mutum ne ya gayyace ka gidanka da gidansa zai gina maka sai ka je kuma sai ka ci cin abincin kaga a nan gurin zai ji daɗi ko zai ji haushi to ba a san duk abin da zaka fusanta da wanka musu dan me zaka fusanta shi ba tare da wani dalili karfa wa shari'a dan haka sai ya ce idan ya kasance mai azumi ne fito ya yi addu'a abin nufi addu'a ta gari kai masa addu'a wa in kana muftaran in ko mutum ba azumi yake wa fal tsam to lalle ya ci abincin kaga akwai bukatar me cin abincin to anan gurin ma suka ce azumi iri biyu ne ko azumi na wajibi ko azumi na me na nafil idan mutum yana azumi na wajibi to ba zai karya azumin sa ba sai dai yawa mutum addu'a ta gani amma idan mutum yana azumi na nafila to yana da zabi in ya ga dama ya karya in ya ga dama wato ya karya karyawa ko ya zarce da azumin sa ko kar ya zarce an bashi shi zabi to amma suka ce wanne ne yafi tsakanin ci gaba da azumin da kuma karya shi mutum ya ci abincin tunda azumin na nafila ne ga dan uwanka kuma ya gayyace ka da yawa daga cikin malamai suka ce cin abincin shi ya fi ci gaba da azumin idan azumin na gida ne ka karya azumin naka ka ci abincin ya fi ina fata an fahimta don lokacin da kai azumin kai kaɗai ka amfana da ladanka idan ka karya ka ci abincinsa gashi ka an gayyata ka samu lada sannan ka sa ya yi farin ciki shi ya amfana saboda farin cikin da ya da walwala sa masa farin cikin nan kuma kai ma ka samu lada ba haka kai shi a banza ba ina fata an fahimta to duk dai gayyata duk sunan ta gayyata sawa mutum ya gaice ka abincin ma ko ya gaice ka abincin na yau da gobe kawai ya so ya shirya maka abincin dare ya so ya shirya maka abincin rana dan ya karrama ka a gidansa saboda wani dalili na dalilai wannan dalilai ne ka an samu dan sa zumunci ne tsakanin dan uwarka matukar wannan abin yana cikin bin Allah kai wa mutum dan ya ji daɗi matakar yana cikin bin Allah wanda su za ka samu lafiyar ka da ran wanka musu babu ma ya hu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghayruhu babin da yake magana kan abin da mutum zai faɗa idan an kiraye shi zuwa ga abinci sai wani ya bi shi kai ne aka ce ka walima kai kadai sai wani kuma ya bi ka <laughs> kaga akwai irin waɗannan mutane su zai ina da walima musamman da inda sun san za a ci abinci to za su ci وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال دغ ابو مسعود البدري الله سكاري دا غري شيتي دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة wani mutum ya kirayi annabi dangane da wani abincin da ya shirya masa manzan Allah ne na biyar ɗin mutum biyar wato ya gayyaci waɗansu mutum hudu ya sa manzan Allah zama ne na biyar kaga yayi abincin mutum biyar a gidansa sai ya gayyaci annabi ce zo fa tabi'ahum rajulun sai wani mutum ya biyo su falamma balagha al yayin da ya isa bakin kofa za a shiga gidan qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce da mai gidan inna haza tabi'ana wannan baya cikin gayyata biyo mu yayi fa in shi ta an ta'azana lahu idan ka ga dama za ka masa izini ya shiga to wa in shi ta raja in kuma ka ga dama ka ce kare shiga ya koma ya duk ɗaya ne yanzu an baka dama ko ya shigo ko ya koma qala sai mutum yace bal azanu lahu ya rasulullah yace ba kawai manzon Allah nayi masa izini shi ma yace kaga gura ko akwai da suke banka da an gayyace ka ko da ba gayyace su ba ko kuma wanda shi ba kawai zai ce an gayyace nuri ka zo ka da kai ba a haka kila ya gayyace ku ya shirya abincin mutum biyar kai kuma sai ka je sai ka taho da waɗansu mutum biyu kuka zo kuka zama ku bakwai ko ka taho da waɗansu mutum kuka zama ku takwas kaga ka sa shi cikin kunci ko ba haka ba shi bai shirya da su ba shi ko ya shiryawa kai ya shiryawa ka'ida kuwa ba lalle bane dan wani ya zama abokinka kuma abokinsa kuma ya zama abokinka dan ka zama abokin wani ba lalle bane abokinka ya zama abokin wani dan shi ne wani yake cewa a duniya ni ba na jin tsoron abokina wanda nake jin tsoron abokin abokina ko ba haka ba abokina ba matsala ba ce ba amma abokin abokina shi ne matsala dan shi ba abin da ya hada shi zai iya fallasa ni zai iya fallasa sirrina zai iya min illa abokina ba zai amma shi ba abokina bane abokin abokina ne to kaga yana da kyau mu rinka fahimtar irin mu kasancewar kai abokina ne baya nuna kuma duk waɗansu abokanai na sai sun zama abokin abokanai gare ka sannan kasancewar ne abokinka ne baya nuna duk waɗansu abokanan ka sai na shiga cikin abin su kawai dan su abokanan abokanai na ne wannan duk wanda ya fahimci wannan zai huta da yawa a rayuwa amma cikin mutane akwai wanda shi baya son a gana yin abubuwan da shi <laughs> ko ba haka ba shi gani yake tun da dai abokinsa ne kuma gashi yanzu ina tsaye da wane to ya kamata duk abin da muke tattauna da wane shi ma ya sani shi abokina ne shi ko ni in gashi yana tare da wani in dauka tun da shi abokina ne sana jin mai ciki wannan yana daga cikin rashin fahimtar rayuwar duniya in ka fahimci rayuwar duniya ba za ka yi wannan wane ma wannan ko inda kuka haɗu da wani wane ba za ku taɓa haɗuwa da shi ba a gaisa ba a gaba amma kowa ka bane ba wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito shi باب akli مما يليه wa wa'azihi wa يسيء man باب aklahu babin da yake magana akan mutum ya ci gabansa sannan da yin wa'azi ko da ana cikin cin abincin wa ta'dibihi da ladabtarwa gawa man wa aklahu wanda yake mona da cin abinci ana cikin cin abincin zaka ladabtar da shi wanda ya kuskure ana cikin cin abincin zaka gyara masa kuskurensa wanda yake bukatan wa'azi ana cikin cin abincin zaka gyara masa zaka yi masa wa'azi ba sai an riga an gama ba ma'ana kenan ana cikin cin abinci ma a iya faɗakarwa yan kalmomi ta takaitattu da za ka faɗa mutum ka yi rafuransa an umar bin abi salama radiyallahu anhu qal daga umar ibn abi salama Allah shi kare da gare shi yace kuntu gulaman fi hijri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kasance yaro karkashin kulawar manzon Allah tsara da mutunci tabbata gare shi wa kanat yadi tatishu fi sahfa hannuna na kai kawo a cikin farantin abin ne kaga hadisin da ya bude da shi shine kuma ne ya sake kawo shi ta wata riwaya ma'ana anan ya tsawo ya dan kara kalmomin da babu a can gurin qawluhu tatishu da yace yadi tatishu bi kasra ta'i wa ba'daha ya'un musannatun min taht bayan ta din mai kasra ga ya mai dugo biyu a kasa ma'anahu tataharraku wa tamtaddu ila nawahi sahfa hannuna na kai kawo zuwa kowane bangare a cikin bangarorin tire din da ake cin abinci wa an salama bin al-akwa radiyallahu anhu daga salama ibn al-akwa Allah shi kare da a gare shi anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi shimali wani mutum ya zo wajen annabi yana cin abinci sai ya ci abinci da hagu wato mutumin ya ci abinci da hagu fa qala kul bi yaminik sai manzo Allah ce kai bawon Allah ce da dama mana qala sai ce la astati aini bana iyawa wato ya faɗa yana mai girman kai qala sai manzo Allah ce lastata'ata kar Allah sa ka iya tunda dai ka ce ba baka iyawa kaga zai iya amma ya ce me ni ba zan iya ba ni ban iya ba salama ta bin al'akawa ya ce ma mana'ahu illa al-kibr ba abin da ya hana shi ci da dama din sai girman kai fa ma a ila fi tun daga rannan sai hannun ya shige bai sake kuma daga hannu ya kai bakin sama rawahu muslim kaga addu'ar annabi ta shafe shi babin karshe da zamu karanta a yau babun nahi anil kirani baina tamratayn wa nahawihima babin da yake yin hani dangane da hada dabino kwaya biyu wani hauhima da makamantan dabino biyu duk wani abin da yake kwaya kwaya lokacin da kuke ci da yan uwanka to an hana ka rinka daukar biyu lokaci guda in dabino ne kowa ya dauki dai kai ma ka dauki ɗaya in kai da jama'a in dan wake ne kowa ya dauki dai kai ma ka dauki ɗaya in nama ne kowa yanka ɗaya ɗaya wato kar mutane suna daukar dai kai kana har hada biyu ko uku Allah ya yi to kaga abinda ma mutum baya tsammani don hadisan manzon Allah sai da suka faɗa kala kai عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير an karɓo daga jabala ibn suhaim yace ce asaba na amu sana wata shekarar fari ta same mu ma ma'abin zubair a lokacin halifancin abdullahi bin zubair ɗaya daga cikin halifofi ne faruzikna tamran sai aka arzuta mu da dabino wa kana abdullahi ibn umara radiyallahu anhu ma yamurru wa nahnu na'kul abdullahi dan umar yakan zo ya wuce ta kusa da mu muna cin dabino din fa yaqulu sai rinka cewa da mu la tuqarinu kar ku rinka hada bibiyu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha anil qirani manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya hana hada bibiyu thumma yaqulu sannan sai kuma ya ce illa an yasta'zina ar-rajulu akhahu sai fa in mutum ya nemi izinin abokinsa ko dan uwansa wajen cin abinci cewa da dan wakin nan zai rika hada bibiyu <laughs> ko ka da rika daukar kwayan nama bibiyu sai ka nemi izinin sa idan ya ce a ba ko me me abin duniya in ma za ka iya hada uku ko hada wannan ya baka izini idan ce a'a ban yadda ba tsaye tsaye to yana da haƙƙi a kanka kaga haƙƙin dan adam ke <laughs> ko ba ka ba yana da haƙƙi dole ka dauki dai shi ma ya dauki ɗaya yana fata mu yadda to kaga anan mu da lafazin alkiran na nufin hada da bino guda biyu ko hada dukkan wani abu mai kwaya kwaya guda biyu lokaci guda yayin da kuma alkiran kaga ɗaya ne daga cikin nau'ikan aikin haji guda uku ko aikin hajjin al-ifrat ko at-tamattu ko me alkira kaga wanda bai fahimci larabcin ba dai an ce manzo Allah na ha anil kirani kawai akai shi sai ya dauka dai ce yo ai yanzu kirani ma manzo Allah ya hana shi ba wani kirani a cikin aikin nan dan kalmar iri ɗaya ce wasalin daya ne harfan daya ne yace kuma ga Abdullahi da Umar ya ce la tuqarinu kar ku ƙara yin kirani mutum na iya fahimtar haka ba daidai ba lokacin in yi garaje a fage ilimi ko bincike Hmm? eh dama as-salatu a cikin larabci ai asalanta addu'a asalin as-salatu a larabci shine addu'a eh ina ga sai mu dakata a nan wurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure ubangiji ta Allah shi ya fi mana Muhammad wa ala alihi wa na ga ko ana zafi ne waɗansu suna ta gengedi shi yasa ban ma kai wasu ramunti biyar na gari ya kamata in tattara haka ko zafi yasa duk dai wanda gengedi sai ya sake alwala kare ce dan saboda yana gurin kare ta ta tsare masa waje ba wanda zai tsare ma sunna ne ka je ka jaddada alwala ka dawo wurin ka sai kun nuna mutum ba dai an ba idan an kira walima akan tunatar da mutane da wa'azi ko makamancin haka ko kuwa idan mutane sun zo za a gabatar musu da abinci ne kawai ba wata walima da aka ce yi wazi a cikinta kawai za a ci abinci ne kowa ya tafi sa duk walima babban abin da ake so ka shirya mutane abinci su ci gwargwadon karfinka in kai mai karamin karfi ne an so yan uwanka da abokananka su taimaka maka ta hanyar haɗa kuɗi don a yi abincin ko ta hanyar su taho daga gidansu wancan ya taho daga gidansa wancan ma ya taho nashi daga gida a dafa abinci da yawa a kawo duk kowa ya kawo tashi gudunmawa don ka fita kunyar bakinka haka ya kamata a yi ko habi ne yin haka dinga yan uwa ko makwabta ko ne ina fata an fahimta amma a zo a yi tawazi a wajen walima wannan kan baya da asali kwata-kwata walima abinci ake ci kuma da an gama cin abinci ba a dogon hira kowa ya tafi sa fa za ta yuntum fantashiru wala musta'alisina li hadith wannan ce na ake zama malami a zaure ko a majalisi a ko'ina a iya zama malami kuma a iya kasa zama malami don inda kai karatu ba shine yake zama da kai malami ba sai in abin da ake bukata na karatu akwai shi a wajen na farko kai kana da kwazo kana da himma sannan kuma ka samu malamin da ya san abin da yake ba a cewa malaman zaure su suka suke da ilimi sama da malamin majalisi ko malamin majalisi suke da ilimi sama da malamin zaure a cikin zauruka akan samu malamai da sun san abin da ake suke akan samu wanda ko ba su san abin da suke ba karambani ne da karfin hali ha kuma a majalisi akan samu malamin da ya san abin da ke dangane da littafin da yake koyarwa akan samu wanda kawai surutu ake ba karatu ake ba yana ba damu fahimta saboda haka ba a kushe zaure don kasancewa su zaure ba a kushe majalisi don kasancewa su majalisi ya danganta waye ba malamin farko yana da wadataccen ilimi game da abin da yake karantarwa ba sai ya san komai ba Allah kalla abin da zai karantar ya san shi ba kan kan ba ba ku tsaye masa sannan kuma na biyu wato yana kan tsari na ahlus sunna wal jama'a ba dan bid'a ba to wannan shi da zaka samu ilimi mai amfani duk malamin da yake da wadatar fahimta game da abin da zai karanta kuma ya zanto cewa wato akan tsarin ahlus sunna yake wal jama'a to wannan shi da zaka cin moriyar ta fuskar ilimi duk ilimin malami in ba akan tsarin sunna yake ba ba wata moriyar zaka ci da ilimi a wajen sa da lokaci ɗaya zai rusa maka dan manufar ilimi shi da kai aiki da shi to shi kai karatu kuma ya dora hakan bai kaga ai ba a yin karatu dan karatu ana yin karatu dan me dan aiki sannan kuma duk yadda malami ya yi da'awar shi ahlus sunna ne amma kuma bai yi karatu ba ko ya yi shi sama sama to wannan kuma ba abin da zaka ci mu sa a wajen su ko da shi ahlus sunna da haka lalle ne mutum ya zanto yana da fahimtar karatu mai kyau sannan kuma ya zanto cewa wato a yana kan tsari na ahlus sunna wal jama'a wanda shi ne malamin da zaka ci more su ta fuskar ilimi sawa'un yana zaure yana majalisi a jami'a yake a wajen jami'a yake a firamare yake a loko yake a gindin bishiya yake ko ma mai ne to wannan ne abin da ake son ka kalla amma wadan zai ga sun mayar da abu cewa ai karatu sai zaure wannan jahilci ne ma mutum ya faɗo ne mun sha ganin zaurinka da dama zaka je ka samu mutum ya gaji zauren gidansu amma baya iya kare mutuncin zauren wanda ya kamata a karanta ilimi ba zai iya bayar da shi da haka ba a takaice ilimi a wata nahiya guda daya shi ilimi duk inda mai shi yake aka iya gane shi ta hanyar iliminsa wannan kuma sannan yake cewa me hukuncin mutumin da malaminsa shine littafi wanda aka fassara da wani yare shine malaminsa baya zuwa karatu wannan zai mutu na jahili duk wanda ya dauki wannan tsarin ka dauka littafin fassara shine ne malaminka kamar wanda ya yi boko mai zurfi zai iya hada bukari da muslim da abu da turmuzi inda turanci ya dauka wannan ya wadatar da shi ba sai ya je wajen malami ba ko kuma idan hausa yake ji ya samu littafai da aka fassara da hausa ya dauka waɗannan sun wadatar da shi ba sai ya je wajen malami ba wannan zai cutu cutuwa mai yawan gaske zai cutu cutuwa mai yawan gaske har ma gara wanda yake sauraron kasa sama da wanda yake karanta littafi kadai saboda akan samu sharhi da bayani wani lokaci a cikin kasa sama da wanda yake cikin littafi don duk yadda ka hada mutum guda ka kawo mutum ya yi bayani da baki kuma a zo a mayar da wannan bayanin a rubuce to sai kaga a rubuce wato ya an dan kuntata abin da ya kamata inda da baki ne za a yi mai za a fata da shi za a yi rubuta shi sauransu to kuma ko da mutum shi ma kasa kawai ya dauka ba akwai akwai bambanci tsakanin shi da wanda yake zuwa makarantar shi da kansa kuma wanda yake zuwa makaranta ya zauna kawai ya saurara ya tafi ya sha bamban wanda shi ya zo da littafinsa kuma da ya zo da littafi ya san a ina aka tsaya darasin da za a wuce ya san wani darasi za a tashi wannan ba za ka haɗa shi ba da kowa a cikin ɗaliban ilimi sannan kuma wanda ya fi wannan cikin ɗaliban ilimi shine wanda yake da fensir da abin rubutu yake da abin rubutunsa takarda da rubutu da abin rubutu da ya ji wata fa'ida sai ba zai rubuta ta ko ya rubuta ta da larabcinta in ya ji an faɗe ta ko kuma ya rubuta da hausa saboda abu lokacin da ake shi zaka ji kaman ka gane kana tashi daga nan wurin idan kawai gosulo lori dan sarkafe wani je ya buga ma ko kai ka buga mishi ya matar da kai duk karatun da aka yi sai da Allah ko kana zuwa gida aka maka girki aka cika abinci an mantar da kai duk abin da ka jiyo a wajen karatu sai da hali in ba kana da karfin hali ba za ka iya jure ba to amma duk abin da yake rubuta da ka sake bita ka sake bita ka mai ta su hudu so biyar so nawa sai kai sai ya zauna to shi sa ɗalibin ilimin da yake zuwa fagen ilimi da abin rubutu yana rubutawa ya tsara wanda kawai da littafi zai zo baya zuwa da abin rubutu mai zuwa da littafi ya tsara wanda kawai kansa yake kawowa baya zuwa da littafi shi ko mai zuwa da kansa wajen da ake karatu ya tsara wanda kawai sai dai ya bi ta hanyar kasa shi kuma bi ta hanyar kasar ya tsara ta hanyar wanda kawai sai dai ya dauki littafin da aka fassara da wani yare da yake ji ya dauka shi ne malamin sa wannan kurakuran su za su fi daidai din sa yawa kuma galibi abin da ke hana mutum wannan shine girman kai shi yana ganin yafi karfin ya je ya saurara to ɗaya daga cikin sababba da ke sa maka kasa samun ilimi shine girman kai da zaran ka dauka ka fa karfin ka je ka saurara to sai ubangiji ya haramta maka albarkar ilimi duk abin da zaka ranta sai ya ga kake fahimta in ka zo wajen wanda suke karatu kake bayani sai su gane cewa kai ne baka sa abin da kake ba to saboda haka lalle mutum ya yi kokarin cewa ya tunda dai manzo Allah sallallahu da kansa sai da ya tsaya gaban mala'ika Jibril ya karanta manzo Allah yana gaggawa a ce a rika bi a hankali ba a gaggawa ka bari in ya karasa nan ka maimaita fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu wa la ta'zal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyu kuma aka ce tare da haka ya hada da addu'a wa qur rabbi zidni ilma to manzo Allah ma sai da wannan hanyar kai kuma sai ka dauka kawai zaka sami ilimi haka sannan ga annabi Musa annabi ne da aka bashi attaura aka bashi da jila lokacin da Allah ya tura shi je ya karo ilimi wajen Khadir da yaje sai da ya ladabi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin ka yadda in bi ka ka sanar da ni shari'a cikin abin da ban sani ba cikin abin da Allah ya sanar ka ka in yi maka biyayya in bi ka dan in to shi kuma ya ba shi sharti fa in tabata ni fala tasalni an shay'in hatta abu da idan ka bi da to banda kan kan bar yawan tambaya duk abin da ka gani ya daure maka kar kai azarbi ka ce ka tambaya kai shiru har a je karshe ni na fassara ma da kai ya shi sharti annabi ne ba. to amma yanzu kai kana son kai karatu amma kafa karfin ka je wajen wani kafa karfin ka je wajen wani kana ganin sai dai ka bi littafi ya fasa wannan cutuwa za ka yi cutuwa mai yawan gaske Allah tsare ce kuma ahlus sunan da baya karatu a kai dai ba ahlus sunna ba dai abokin ahlus sunna ahlus sunna baya karatu shi ba ahlus sunna bane kawai dai shi abokin ahlus sunna ne in ya zo sai sai suna tare amma baya karatu ya zai ce shi ahlus sunna ne ya za a iya san suna ballantana yi ta ya za a yi san bid'a da tana kauce mata shi ko ahlus suna kaida su zai bi sunna zai kauce wa mai bid'a to baya karatu ya za a yi san wannan suna ce wannan bid'a ce dole sai da karatu sai wannan ce yana yawan wa mutane alkawali amma yana da yawan mantuwa sai ya manta daga baya bai cika ba bai hukuncinsa ai ba ka da laifi cikin abin da ka manta rabbana la tu'akhidhna in nasina sai dai idan ka tuno sai kai kokarin cikawa idan lokaci bai kure ba kuma ka ba mutum hakuri cikin abin da kai na latti wannan ai daga malam masallaci ne wai idan an sauke karatun Beirut Road da Allah ana so a sake koma daga suratul baqara ba a sauke din ba yanzu da ko ba haka ba wannan ce shi mutum ne mai yawan tunani mara amfani ya zai yi yadda za ka yi kayakin yaƙi daga ta koma yin amfani yin tunani mai amfani ka rinka yawaita isti'aza kana yawaita zikirin ubangiji dan shi ke koran dan gaba da dan adam hukuncin mutumin da yake bakantar rai ga makwabtansa wannan bai halatta ba manzo Allah ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min har uku ya rantsuwa ya ce baya da imani baya da imani baya da imani sahabai suka ce wa yace man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcinsa bai amuntu ba daga sharrinsa duk wanda makwabcinsa ke zaman ɗanɗanar shi to bai da imani kuma yace ma da jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu rizu. malaika jibril bai gushe bai yana mun wasici dangane da makwabci har sai da nan tsammanin kila makwabci ma na iya gadon makwabci dan uwansa hukuncin wanda yake faɗa abokinsa sunan banza bai halatta ba Allah ce wala tana bazu bil alqab al alqab sune sunan banza bi isa lismul fusuq ba'da al iman ya munana suna na fasikanci bayan ko an yi imani sai Allah ce wa man lam yatub fa ulaika hum duk wanda bai tuba ba to wannan ya zama azzalimi da haka kiran dan uwanka da sunan banza wannan bai halatta ba sannan wasan zage-zage wannan jahiliya kenan wasan zage-zage bai halatta ba shi ba so a kuskure ne duk wanda yake sunan banza banza Allah ya hana a faɗa sai a ce ga nassin aya karna wala tanabazu bil alqa sai mutum ya ce a yi ci gaba da faɗa bayan Allah riga ya ce bi isa nisbul fusuq ba da ba sunan fuskanci ya na bayan an yi imani sannan ya firgitar ya ce wa mallam ya tuba fa ulaika hum zalimun duk wanda bai tuba to irin waɗannan sune azzalimai ka ji bai da ubangiji ta Allah ya kawo su sasi a kai sannan tare da haka mutum ya rika kiran kansa da sunan banza ko yadda a kira shi ko ya kira wani wannan ba da dai bane sabawa ladabi ne daga cikin ladabban zaman tare da ubangiji ta Allah ya bayyana su a cikin suratul hujurat da haka sai a yi wannan ce a karatun da ya wuce an yi magana a kan ɗige gashin amata ya ce to idan mutum ya yi amfani da shebin fauda babu laifi ya amfani da garin fauda don yin aski babu laifi in ban manta ba na wata magana ta ibn hazm shi yana cewa tunda manzo Allah ce hatful ibti cirewa za a iya cewa za ko da bai ka aske bai halatta ba sai dai ka kama ka cire sai ibn hazm wato ibn hazm ba da wani yace sauran wurare ka iya sa aska ka iya sa reza ka iya sa duk abin da ka sa ka kawar da gashi dan ca akai a busar da shi amma ahmad ta ce akai natf natkum shine tsinkewa tsigewa wato ka kama ka cire ka yi ta cirewa da ɗaiɗaya ta ne suna da gaskiya larabcin kalmar haka yake nuna larabcin kalmar haka yake nuna dan nat shi um, in za mu fassara shi sosai figewa ka kamar a ya kake mun gyara sa ido ka san larabcin ne wannan abin dan dai kana daukar da kyamara yau da gobe kuma sai wannan rikici ya kan duk tsuntsu wanda yake da gashi kawar da gashinsa shine annatfu a cikin larabci to idan an yanka kaza me ake mata figewa kaga kama ake ana ciccirewa to shine asalin larabcin kalma natfu to sai manzo Allah ya amfani da shi dangane da gashin hamata yace natful ibidi amma wajen gashin da ba nan gurin ba sai dai ce izalata shi'ar kawar da gashi ko yace halqul ana aske gashin gaba kaga nan askewa yake magana kaga dai kawar da gashi yake kenan to a irin nan kaga mutum ya aske da aska ko reza ko yasa shabin powder ya amfani da ita duk ba za a ce ya yi abin nan ba to wancan din kuma shi ma dan su malamai sun ce haka waɗansu kuma sun ce gashi dole kaza za ka yi kira shi dai idan mutum ya san zai cuto to cikin addini ba Allah ce ma ja ala alaikum fiddini dini hajj Allah da san kunci cikin addini mutum sai ya shiga karkashin fadin wannan aya millata abikum ibrahim ko ba ko hmm. wa alaikum ina ga akwai sauran babuka duk da suke da alaka da cin abinci da duk zai ƙara so su kila in Allah ya kai mu mako mai zuwa ah, zai su za a ƙara sauran su cikin su amma ka'ida sun abinci shi da lokacin da ka ɗauka ka ga bakin ka ba a san ka sake ɗaukowa sai ka tauna na bakin ka haɗe sannan shi na bakin sai ka tauna shi ka haɗe shi ba a san hannu baka hannu bari da wannan haɗa mana haɗa to wannan shi ne daga cikin a wa kana nufin idan kuna ci kai da wani idan ya dauki loma ya kai kai ma ka dauki loma to ba za ka sake dauko ta ba sai ka tsaya kun kai tare ba haka wani ba sai dai karka yi sauri da yawa saurin da hadamar mutum za ta bayyana ina fata mu fahimta dan hadama dama akan gane ta ne wuri biyu ko dai sauran kai hannu kafin kowa ko kuma yin kira ne din haɗa biyu cikin abin da yake bai kwaya kwaya ne gaba da buga bayani ko yin abin da ake ɗauka ne mutum ya babban loma za ka ne wani ya zo ya zo ba guda biyu ya cinye ya mutum bai abin nan ba sannan kuma za a yi bayani shi ma nan gaba wato dai ladabin cin abinci shine mutum zai rika ɗauka daidai kima dan shi kansa ɗauka daidai kima dan zai taimake shi wajen taunawa da haɗewa ta yadda babu ƙwarewa babu shakewa shi abincin wannan basmala din kan taimaka wajen albarkarsa kuma ci tare shi ma yakan taimaka wajen albarkarsa za mu zo nan gaba waɗansu za su tambaya annabi muna cin abinci ba mu koshi sai ce tare kuke ci ko daban-daban suka ce rarraba muke ci sai shi ba mu koshi ku rika hada ku gani ku rika hada ku gani za ku koshi aka maza Allah ya faɗa kan rai ce haɗa a gani za a koshi wato idan ka ce ba kyau kamar ka ce haramun kenan wato kamar sai ka ce abinda aka yi kamar mutum ka sa abinci a plate ɗinka ka ci in sa a plate ɗina in ci wancan ya sa plate ɗinsa ya ci wannan abin da muka yi tarkul aula ne inda za mu haɗa a babban tire guda ɗaya shi ya fi sama da kowa ɗauki plate ɗin shi tunda ai wani zai kafa ma hujja ce Allah ce laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata ai aw wa rakina ashtata Allah kuwa ce babu laifi ko ku ci a haɗe ko ku ci a rarrabe cewa yadda ya babu laifi an halatta ne amma manzo Allah sai nuna haɗawar tafi albarka amma idan aka raba laifi aka yi ba laifi aka yi to haɗa nasoshi dangane da matsala yana da daɗi in ba haka ba sai mutum ya sa mutane cikin gunci manzo Allah dai ya nuna a haɗa tare shi ya fi sama da rarraba amma idan mutane suka rarraba wancan ya sa a plate ɗin shi da wancan ya sa a plate ɗin shi da to ba za a ce haramun suka yi ba ta yadda sun yi zunubi ba za a ce haka ba sai dai a ce inda za su hada to da ya fi albarka amma ba da hadisi ya kawo shi amma a ce da wata ibada ta wata guda da za a yi amma addini bai kawo ta ba wannan ma da kuma ba Allah saka maka da alkhairi abin da ka fahimta haka ne abin yake cewa saboda na wajen musulmi ce shi abin da ya fahimta gargashin wannan hadisi na karshe da muka tsaya a kasa. ana magana duk wani abin da mutane za su yi tare mai kwaya kwaya ma sai da aka yi bayanin sa cewa kar wani ya hada biyu to ta yaya za a yi annabin da ya wannan bayanin ya manta da wata ibada da za a yi wata guda su ana yin ta bai faɗa mutane ita ba ina jin yana nufin maulidi wato su kosu kosu da yawa daga cikin waɗanda suke yi kaga suna da wani abu guda daya shine sukan ce eh sun yadda annabi bai ba sun yadda annabi bai ba wannan ci gaba ne da aka samu mai yawan gaske su yadda cewa annabi bai ba ci gaba ne kuma sun yadda da Abubakar da Umar da Uthman da Ali duk wannan ci gaba ne su faɗi wannan magana ai da ba sa faɗa idan ka lura yanzu wani yanayi da aka samu kai a Kano a cikin shekara ukun karshe inda za ka san cewa lallai da awa suna ubangiji ta ala sa mata karbuwa a Kano shekara ukun karshe din nan shine duk wani babban malami na da na a zo a gani wanda yake shiga rediyo ya faɗa abin da ya ga dama ko mafarki ya faɗa a yi ibada da shi yanzu sun daina shiga rediyo su yi magana sai waɗansu 'yan kankan ba haka 'yan ba na iya yawanci su suke su waɗancan manyan sun yi shiru saboda suna jin tsoron duk abin da za su faɗa ta ce ne ko ba ta ce ba ne kar mutum sai ya gama jawo hadisi live program ake bai san wanda zai bugo waya ba ko muridi ne ko ba muridi ba ne kawai wani ya bugo ya ce ina hadisin yake ya haɗa gumi a cikin studio ga AC ga komai mutum ya haɗa gumi wannan ta duk sai suka ja da baya sai suka zubo waɗansu irin waɗanda su kuma 'yan kankan ba ne dama ba su da girma ballantana a ce girman sa ya zube amma su waɗancan suna da girma suna da shekaru suna da mutunci suna jin tsoron kai girman sa ya faɗi sun yi dabara kwarai da gaske sun iya dabarar yaƙi da suka iya kwanto suka ja baya amma sai suka turo wanda baya da girma wanda in ma ya faɗi ba za a ce girman sa ya zube dama baya da shi to wai kuma abin da suke so su mana sai mu tsaya muna tattaunawa da irin waɗannan waɗanda su ma can gurin sun san ba masu karatu bane mu kuma da suka bude baki suna magana mun san masu karatu to dan me zaka ba su hansa ai in da kasuwa ko sautu ba na mata sautu in ce a so mun kaza ba wai in je da kaina ba ba zan yi ta ba to sai ka bari waɗancan manyan su fito wanda ko ba za su fito ba saboda rike dagar ta yi daga da yawa amma da kaga ai abin da suke cewa ai Allah ma yayi maulidi kaga wannan magana ce wanda take dan wani ji yanzu ko a gidansa zai ce kai baba wannan magana ta ka wallahi ba akwai limamin juma a garin da yake cewa wanda ya fara yin maulidi shine Allah kaga wannan kalmar zai dace magana ce mai hadari ya ta kawo maganganun da shirye da ta abuna amma alhamdulillah an samu ci gaba da za su zo su ce ai mun yadda annabi bai ba Abubakar da Umar ba su yi ba to amma dai kuma san annabi ne sannan to shi annabi yayi tafsiri <laughs> annabi bai tafsiri ba a sako mai zan baki kamar malam sayyid saboda haka annabi ya yi tausayi ne annabi ya sa babban riga kaga wannan da babban tausayi ne idan ka ji mutum yana faɗa sai ka ji tausayin sa ka san dai ruwa ne ya ci sarkin rafi sai ka ji tausayin sa ka koma gefe guda kana roƙa masa shari'a kai ma kana roƙa kanka sabati to ya Allah ka tabbatar da mu kuma su kuma Allah ka fahimtar da su amma tafiya ta yi tafiya ta yi tafiya ta yi tafiya masu ne eh mai ba ka san shi mawaki Allah ya riga ba mu labarin cikin Qur'ani yace wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun wawai sun da suke bin mawaka alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baka ganin kowane rami fada suke abinda duk yazo bakin su sai su fada ba sa tsaya su auna shi da mizanin shari'a ya dace ko bai dace amma yanzu sun cewa Allah jal qal tal kuma sun cewa manza Allah jal qal tal to yanzu a nan gurin Allah ya zama bi kenan Allah kuma ya ce mana wa qala Allah la tattakhizu ilaha illa inna ma huwa kuma hujjar da suka kafa cewa ai lokacin da manzon Allah ya tafi sun yadda kenan a daren Isra'i manzon Allah ya tafi shi da mala'ika Jibril tun daga nan karshen tun daga nan karshen kasa har zuwa saman bakwai suna tare kuma duk kowace sama ya wuce akwai annabawa a ciki akwai mala'iku a ciki har zuwa can to lokacin da aka je ya tsaya manzon Allah ya gaba ya suka suka san manzon Allah ne kaje a wajen wajen waye je ina dai takar manzon Allah a wajen tunda wajen Allah ya naji na ji ai idan aka ce kadai ba kowa tare da kai ba Allah kenan to wannan dai magana ce wanda take rashin ladabi ne faɗin haka din rashin ladabi ne ku shakka ba kuma kamar dai da muka faɗa Allah ya riga ya ba mu labarin mawaka a cikin sautin shu'ara dan ka dauki ayar ukun karshe wasu ara'u yattabi'uhum al-gharun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ana aka sifatta sai Allah sai illal ladina amanu wa amilus salihat sai da suka imani suka yi aikin su zaka za ka Allah sai suna su ba su ga wadanda ma duk abin da mutum zai faɗa manzon Allah wanda manzon Allah ya kuso a duniya shine mutum ya ce masa Abdullahi ya ce masa Umar Rasulullahi dan Allah ya siffanta shi da abu a dukkan makamat da ya shi duk makamin da aka biyo annabi a duniya bayan waɗannan makaman suke guda biyu makami na farko saukar da alqur'ani a kansa wanda babu littafin da ya kai shi la yaqini batil min bayni yadayhi wala ya fi attaura ya fi lijila ya fi zabura ya fi sufi ibrahim sannan abu na biyu kuma daren isra'i da aka yi isra'i da mai iraji da shi a cikin duk waɗannan ababen guda biyu sai Allah ya siffanta annabi da abdu a wajen yace subhanallazi asra bi abdihi layla min al-masjid haram alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja malami suka ce inda Allah ya ga dama da sai ce subhanallazi asra bi rasulihi asra bi nabiyyi asra bi khalili asra bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya ga dama sai ya faɗa haka amma me yasa aka zaɓi kalmar abdu aka yi amfani da ita dan a nuna cewa dukkan matsayin da aka kai shi farko dai ba shi kai shi ba Allah ya kai shi sannan hakan bai daga shi daga matsayin abdu ya kai shi matsayin ilahantaka ba ina ba za mu fahimta saboda haka ga wannan shine hakikanin tauhidi da ya kamata kowane musulmi ya kudurce dan ya mutu akai ya tashi ya shiga aljanna da shi amma idan mutum zuciyarsa ta yi masa wasu wasi dan ya masa wahayi kalmomi masu datti suka gudana kan harshen sa yi kokarin sanya ma Allah kishiya to kaga wannan ya shiga cikin haddari manzo Allah na da rai wani yazo ya ce masa ya sayyidana wa ibn sayyidina wa khairana wa ibn sayyidina ya shugaban mu dan shugaban mu ya mafi alkhairin mu dan mafi alkhairin mu a cikin duk waɗannan kalmomi ba wadda wato zaka ce ya kai annabi matsayin Allah amma tare da haka sai manzo Allah ce ayyuhan nas qulu bi ba'd qawlikum la yastahwiyannakum shaytan innama ana abdun fa qulu abdullahi wa rasuluhu ya ku mutane ku faɗi wani sashi na zancen ba duka komai ya zo a bakin ku za ya fusge ku ni dinnan bawa ne ku ce da ni abdullahi ku ce da ni rasulullahi shikenan tunda manzo Allah yake so kina ce abdullahi rasulullahi shi yasa sahabbai sai su kira shi da kalmar risala ko kalmar nubuwa su ce ya nabi Allah ko su ce me ya rasulullah wani lokacin su kira shi da alkunya su ce ya abul qasim ya babban qasim to kaga wannan shine ladabin da sahabbai suka yi da shi amma duk waɗansu kalmomi da mutum zai ta faɗa waɗanda suke bai san ma su ba ba iya dora su akan mizani su keli na ilimi to zai iya samun kansa alamar halaka kuma sai dai annabawa baya maraba da irin waɗannan kalmomin yana mana bana da kalmomin da shi ya koya wa sahabbai a lokacin rayuwarsa suke amfani da su wajen mukataba da shi ga su gashi a rayuwa wanda inda girmamawa ne ba wanda yake girmama annabi irin sahabbai ba wanda yake su ladabi kaga dan nan mun karanta da wani sahabi abinci ba sa fara san hannu sai annabi ya Allah su gane da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu